Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 18 ga watan Fabrairun shekarar 2018 a kan mitoci 17, da A jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani. fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da haka baba ya kuma makiri ne tare da sarfila hashim gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar sojojin najeriya sun lalata wani wurin har haɗa bama bamai na ƙungiyar boko haram haka kuma muna ɗauki da shirin na kasa na usman ahmad kabara akwai kuma sharhin jaridun ghana da ridwan abbas zai gabatar mana sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai an gama jin labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kwana guda kafin barazanar da aka yi ta rufe ayyukan gwamnati jiya laraba shugabannin majalisar dattawan amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnatin kudaden gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu amma kuma babu maganar shigar fice da ake yi takaddama a kai kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa har dala biliyan ɗari uku a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shirye cikin gida a cikin shekaru biyu wanda ke kawo ƙarshen tsarin ƙayyade kuɗin da aka saka ake amfani da shi shekaru masu yawa inda 'yan republican ke cewa hakan zai ƙara ƙarfin sojojin ƙasarsu su su kuma 'yan democrat na cewa hakan zai cutar da masu ƙananan karfi. a jiya laraba ne kuma bakin haure wato bakin da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana suka yi zanga-zanga a zauren majalisa duk da yarjejeniyar kasafin kuɗin da aka samar da ba a sa su a ciki ba kasafin wato kafin zanga-zangar tasu ta zauren majalisa ɗaruruwan matasan da aka yi wa lakabi da dreamers sun haɗa ma jami'ar lathran da ke arewa maso gabashin birnin washington dc inda suka sha alwashin ci gaba da yin fafutukar da suke vernice davila mai shekaru goma sha tara daga jihar texas da ke ƙarƙashin shirin daka ta faɗa wa murya amurka cewa mun san cewa ba za mu ja da baya ba hakan zaɓi ne gare mu wata babban jami'ar amurka mai kula da tsaron yanar gizo ta faɗa wa gidan talabijin nbc cewa masu kutse ko kuma satar shiga yanar gizo da rasha daga ƙasar rasha sun sami nasarar shiga kundin rajista na masu zaɓe kuma a jihohi na amurka kafin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 janet manfra shugaban sashen tsaro na yanar gizo a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce rasha ta auna jihohi 21 kuma kaɗan daga cikinsu an sami nasarar yi wa kutse gidan talabijin na nbc ya ce ya tuntuɓi jihohi 21 da aka ce an auna su biyar daga cikinsu sun hada ne da jihohin texas da california sun ce su ba a kai musu harin ba wannan abu da aka gano ya haddasa tsoro akan cewa rasha ko wata gwamnati za ta iya sake yin katsalanda a harkokin zaben amurka nan gaba ta yin amfani da yanar gizo ko kuma wato wasu dabaru na daban to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta sudan ta gudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasa na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su ba tare da ba wato babu gayar babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi hamsin da uku da aka fitar jiya Laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake wa zarafi ba su da hanyar samun a yi musu adalci. Rahoton ya bayyana cin zarafin mutane da kuma kisan ƙare dangin jami'an tsaro suka yi a cikin shekaru biyun da suka gabata. Masu suka sun ce dole ne hukumar ta ɗauki matakin da ya wuce haɗa rahoto. ya kamata ci gaba da kula da bibiyar take haƙƙin bil'adama ta kuma tabbatar da ganin cewa an kama tare da hukunta duk wanda ya aikata hakan jiya laraba dakarun iraki tare da mayakan sa kai 'yan shi'a na pmf suka fara kai babban farmaki akan 'yan bindiga da ke yankin arewa maso gabashin kasar da ke kusa da kan iyakar iran a wata sanarwa da ta fitar rundunar haɗin gwiwa ta iran ta ce an kaddamar da aikin ne da nufin kakkaɓe sauran mayakan kungiyar isis waɗanda ke haɗuwa a gundumar tuskurmatu na lardin saladin biyo bayan murƙushe su da aka yi a musul da hawija aikin da ake ci gaba da gudanarwa ya lalata wasu sansanonin isis hamsin a yankin ya kuma kwato rijiyoyin mai guda biyar da kuma wasu ƙauyuka da suka mamaye a cewar jami'an bisa la'akari da cewa aikin da aka kaddamar na samun taimako daga ta sama daga rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka na tunanin azuta kunkumi ga masana'antar mai ta venezuela kuma shugaban ƙasa donald trump shine zai yanke shawarar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin kingston na ƙasar jamaica wuri na ƙarshe da zai ziyarta a rangadin da yake na ƙasashen latin amurka da caribbean tilasan ya faɗa manema labarai cewa yana son ya fara ganawa da ƙawayen amurka a yankin waɗanda za su taka rawa a hukuncin da za a yanke a cewar sakataren yana da muhimmanci sosai ya ji ta ra'ayoyinsu kafin wani hukunci da za a yanke a birnin kingston da ke zama gari na ƙarshe a ziyarar ƙasashe biyar da yake tilasan yana wato yana ya gana da firaministan jamaica andrew holness da ministan harkokin waje kamina johnson smith jiya laraba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla rundunar yaƙi da boko haram ta operation lafiya dole tana ci gaba da yin nasara a wannan yaƙi take yi da mayakan na boko haram a wannan lokaci ma rundunar ta yi wani gagarumin nasara sojojin najeriya da ke yaƙar 'yan boko haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar sun ce sun gano wani makeke wurin har haɗa bama-bamai na ƙungiyar a cikin dajin Sambisa a kusa da wurin nan mai suna Camp Zero sun kuma lalata shi. Mukaddashin daraktan yaɗa labarai na rundunar yaƙi da Boko Haram da ake kira Operation Lafiya Dole, Kanar Onyemma Nwachukwu ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Laraba cewa sojojin na ƙasa da ke samun tallafi daga mayakan sama sun kutsa cikin wannan yankin shekaran jiya Talata. inda suka yi ɓata kashi da mayakan Boko Haram da ke gadin wannan wurin har haɗa bama Ya ce sojojin sun samu nasarar warware bama da aka ɗana a cikin motoci tare da kama wannan masana'anta baki ɗayanta. Abubuwan da sojojin suka gano sun haɗa ne da sundukai guda tamanin da takwas na gas waɗanda ake haɗa bam cikinsu da kwamfutar hannu guda ɗaya har ma da na'urar sanin inda mutum yake a duniya. haka kuma sun lalata babura guda 22 da kekuna goma sha takwas. Ko a cikin makon da ya shige ma, sai da sojojin Najeriya suka sanar da kama wani babban sansanin 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa, inda suka gano manyan motocin yaƙi da tankoki na soja da 'yan Boko Haram ɗin suka ƙwace daga hannun soja a shekarun baya. Sai dai kuma a jiya Laraba, shugaban ɓangare guda na ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da sabon bidiyo inda a ciki yake ikirarin cewa waɗannan motocin yaƙi da tankoki da sojojin ke cewa sun ƙwace tarkacen yaƙi ne da su 'yan boko haram suka yi watsi da su shekaru uku da suka shige sai dai kuma a cikin wannan bidiyo an ji abubakar shekau yana faɗin cewa da wannan fitina gara mutum ya je ya huta a lahira ba a san ko shekau yana magana ne akan hare-hare masu tsanani da sojojin ƙasa da na sama suke kaiwa akan cibiyoyin 'yan boko haram a cikin 'yan kwanakin nan ba. To madalla kafin dai mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. madalla da fatan an shakata da wannan waƙen ana sauran waɗannan shirye-shiryen ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare ga ku shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun ji yadda jamhuriyar Nijar suka ɗauki matakin inganta rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar tabbatar da cewa dokokin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a game da mutanen da suke da bukata ta musamman an bi su yadda ya kamata tare da ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ƙara musu kuɗaɗe a kasafin kuɗi domin tabbatar da inganta rayuwarsu. To wannan makon kuma bari mu ji wa muka gayyato amma a Najeriya. Assalamu ah, alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To da wa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba. A ah, sunana Ramatu Hamad na zama SS3 da Rawi ba Street. Jihar Kaduna kenan? Eh a Kaduna. To me Ramatu take yi? Karatu ne, aiki ne, sana'a ce menene sana'ar ta da farko? Duka ke na aiki kuma ina sana'a. Ina koyarwa a Suleiman Evergreen Academy. A kurma mashi kenan eh. To. Kurma mashi. To ya aka kika shigo shirin na kasa ba kasa ba. Eh, wace irin bukata ta musamman kike da ita ke? Mm, yanayin da na gani ake magana a kai na kasa ba kasa ba yana nuna cewa hmm. ya kamata ce ba duk na kashishe ba ne ake gani mabaraci a duniya. Haka. So kowane na kasa yana da ayyukansa da yake yi. Hmm. Na kasa ta zuciya yake ba hannu balle kafa yake ba hmm. ko a ido. To wato da ake eh. gani a zahiri ne kawai na ido. Eh, Ke irin na kasa kike da ita a jikinki ko bukata ta musamman kamar yadda nake cewa? Ah, na kasa na wata polio ne shan inna eh, kafa kenan kuma ana amfani da crutches ne eh, eh. sanda irin sandan na na dogara guda biyu eh, eh. crutches eh na hamata eh nake amfani da shi eh to ba kuma ba wai haka ka haife ni da shi ba ina shekara hudu ne na samu wannan matsala eh kuma da shi haka na yi karatu eh na yi primary school mhm. na yi secondary school har mhm. na yi polytechnic hmm. me kika karanta na karanta textile technology oh ah, harkan masaka harkan masaka kenan harkan masaka eh. eh sai gashi kuma babu Masaka. masaku sun durkushe masaku yawa to babu <laughs> eh muna fata wata ran su dawo ai mm. amma duk da haka bai hana ni ba na sake koma na karanta kwamfuta mm. to oh da kika yi na masaka ah, kika ga ba masaka sai kika koma kwamfuta eh na zo yi karatun kwamfuta a kaduna mm. community resource center ina da diploma dina to ya kai kika fara koyarwa to dai na yi farko na fara aiki da national council for welfare justice a kan tie and die shi ne aikar wadan field na karatu na kenan na yi shekara uku da rabi da su kafin na bar aikin na dawo na nema aiki ban samu ba sai na ci garin in koma makaranta mm. to da na apply a makaranta an ɗauke ni a bosa na makaranta. Mm, me bosa kamar masu harkar rijistar yara da a biya kuɗi da sauransu su rijistar eh. yara da biya kuɗi So, mm. eh. da kuma ba su irin su kayayyakin makaranta haka So, na fara aikin da wani makaranta ana kira first foundation academy eh. shi wannan first foundation academy na yi shekara shida da su sai na bar gurin idan sake applying a uh, Suleiman Evergreen Academy. To shi a Suleiman Evergreen Academy muke har yanzu. Na aiki tare da su hmm. uh, a bosa makaranta kuma ina koyi da yara hmm, kanana. Ke ce bosa kuma kina koyarwa. Da cikin hmm. dakatin. Eh, eh, yan naziri. Kamar yan naziri kenan. Eh yawa yan naziri. Eh, Amma under kindergarten class. na gane eh. To, to da farko a lokacin da kike maganan karatu uh, kin yi magana a farko kika ce ba kowane nakasashe ne yake bara ba. Ya aka yi ke baki ibara ba ya aka yi kika karatu iyayenki suna da hali ne ko ko ya abin yake? Eh iyayena da suna da dan gurgudu saboda ni ne farko ni ne farko so a gidan. Ko kaga mm. ina da kan ina da kanne shida wa hakan bi iyaye na suka yi sponsorin din mu hmm. karatun da aka ba kanne na shi aka bani ba bambanci to yanzu amma misali ke in kika kalli mutane masu nakasa a jikin su wanda ga sunan suna ta baraya ya kike kallon al'amarin kina kallon matsayin su suka ki yin karatun ko ko iyayen su ne ko ko gwamnati ce ya kike kallon al'amarin kanwa kike dora matsalar abu biyu ne ina ɗora ma iyaye kuma ina ɗora ma gwamnati eh, kamar ta iyaye mm. akwai ta iyaye idan ka haifa ɗa mm. ka samu ɗan ya samu ɗan matsala kar ka duba cewa wannan ba za ta zama wani abu gobe ba kaga inda ce iyayen sun fara da farko akwai stajin da shi an nuna ma shi na kasan na kasan hanya kenan mm. to in ya kai akwai inda gwamnati za su ɗauka wayansu kuma ka duba kuma gwamnati namu na namu da mm. kasan namu ba sa ɗauki na kashe shi da wani abu a baki saboda yin da na yi karatu har na gama ban taɓa samu wani abin da ake kira scholarship ba mm, tallafi kuɗin tallafin karatu tallafi eh ban sawa samu ba kuma ban ba nema ba mm. daidai gwargwado na iyaye na ne na yi to ka gani shi shi ne nake duba a ciki yawanci matsalolin daga gurin iyaye ne saboda saka gan wanda yake da yaro na kasa ya fi fifitawa wanda bai na na kasa amma yawancin iyayen kuma wanda yake faruwa yakan faru na arewa arewa ne sun fi mm. wannan mm. sai ka gan su da babu sana'a ba karatu mm. bara. kamar ana tausaya musu ne to ai wannan ba tausaya ba ne wannan an riga an kashe zuciyansu kenan wannan wahala ne an ɗaurawa da na kashe shi saboda in ka duba yawancin wanda suke da nakasa 'yan kudun nan in yi karatu ina da karatun su saboda ni mai magana na ni ba bahaushiya ya bane amma ni daga arewa ce ina mm. fito daga kogi state ne ne jihar kogi kuma ni gala ne yana da nasaba da kasancewa kila ko don ke ba bahaushiya ya bace kila kika samu kika samu karatu ko ko kina ga ko a hausa ana samun masu yin karatu a hausa kan samu amma daya daya ne ba dukkan su bane daya daya ne wanda dan ka samu ne yanzu ne ma saboda yanzu muka zuwa gidaje gidaje wanda suke da ya'ya na mm. kasa muka yi musu mm. magana oh dama zan ci me kuke yi akai kungiya to mm. ga yanayin harkar tafiyan kungiya na nakasan da nake yin kenan eh, oh kina cikin wata kungiya ba mm. eh na cikin kungiya mm. to duk iyayen da suke da ƴaƴa na kasa su kokari su sa su a makaranta saboda gobe su za su taimaka musu za su taimaka musu kuma su taimaka ma su misali wani irin abu ne zaki iya cewa kila babban kalubale kaman challenge kenan babban kalubalen da kika fuskanta a rayuwarki kai na fuskanta challenges da yawa kuwa mm-hmm. babban kalubalen da na fi fuskanta a ciki shine kamar lokacin da muke neman aikin gwamnati mm. na yi ta apply na yi ta siya form na neman na local gama ban samu ba mm. na neman state ban samu ba na neman federal ban samu ba kaga yana cikin wa'annan challenges don mm. kuma ka duba maka challenges da kuma me na kasa yake fesin wajen aure idan ka ce ka fito da miji ya kasa za ka aura saka ga ana duba tosayin da za a yi maka Mm. a gidan auren to kaga shi ma part of challenges ne ma na kashashiyar mace in ba dai ta yi da karfi ba an ka hana ta auren za gan kaman in ta je gurin za ta yi wahala amma abin da dai ba ta sani ba shi ne abin da mai kafa mace mai kafa na yi ita ma mara kafan ma na yi mm. wajen haihuwa ne suna yi duba gida ne suna yi girki ne suna yi to kaga duk wayannan abu biyu nan shi Mm. kalubale ma mace mai kasa kenan. Eh. In aka ce ki yi babban kira misali ga duwa inda abin ya shafa wani irin kira zaki na maganan cewa inda za a yi da mutane masu bukata ta musamman. Babban kiran da zan iya yi a nan shi ne. Mm. kamar wajen ce hana barace-baracen nan gwamnati farko farko abin da gwamnati ya kamata su yi musu tanadi idan aka yi musu tanadi tanadin da muke magana kamar mm, yayin empowerment kamar empowerment nan ne eh, kamar karfafa musu gwiwa akwai da kasashen da eh karfafa masa zuwa eh wanda sun riga sun koya sana'a amma abin da za su fara da shi babu mm. a ce a ba su a yi mm. musu tanadin shi eh kenan wanda kuma suke so karatu da kasancewa an ba su scholarship na zuwa karatu daga free scholarship daga eh daga firamare zuwa jami'a eh. an tallafi kenan mm-hmm. wuraren mm. sai kuma iyayen da suke da nakasasshe suna da mm. yan masu nakasa da ake su daina boye su su fito da su samu su yi karatu to muna godiya sosai ramatu da kika samu tattauna da mu a cikin shirin nakasa ba kasawa ba da fatan waɗanda suke sauraron mu sun ɗauki darasi ɗaya ko biyu daga cikin rayuwarki mun gode sosai to duka duka a nan shirin ya kammala sai kuma ya Allah kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya. A madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya. To da a gaida Usman Ahmad Kabara da bakurarsa. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar ghana Da mu so sharhin na yau ne da babban jaridar ƙasar Daily Graphic, wadda babban labarinta shine an wanke su jaridar ta ce majalisar dokoki a jiya ta wanke ministar kasuwanci da masana'antu mr alan chirmantin jami'ar ma'aikatar da kuma manajojin millennium excellence foundation daga yin wani abin da ba daidai ba a ainihin zargin nan da ake yi na samun kujera ta bayar da kuɗi har yau dai a jaridar daily graphic na wannan labari ne shugaban kasa zai gabatar da jawabin kasafin kudin shekara jaridar ta ce shugaba na nadu dankwa kufa ado zai gabatar da jawabin na kasa karo na biyu ga majalisar dokoki a gobe a ranar alhamis 8 ga watan fabrairu shekara ta 2018 kamar yadda ya dace da doka ta 67 na kundin tsarin mulkin 1992. A shafin baya na jaridar wannan labarin ne masu ruwa da tsaki sun yi kiran a ɗau tsauraran jan kunni akan masu sun kifi taɓa rauniyar hanya. Jaridar ta ce masu ruwa da tsaki a fagen aikin sun kifi sun yi kira da ɗau sauraron jan kunni ga duk waɗanda da a sama suna ainihin sun kifi taɓa rauniyar hanya da ke jawo wa ƙasar hasarar kimanin dala miliyan ɗari kowace shekara har yau dai a shafin baya na jaridan ƙasar japan ta bayar da gudunmuwa ga ƙungiyoyi guda hudu a cikin jihar arewacin ƙasar. jaridar ta ce jakadar ƙasar japan a ghana ya bayar da gudunmawar kuɗi dala shida zuwa ga rukunoni guda hudu da sun ka hada da karamar majalisa yadda za su gudanar da ayyukan ci gaba a cikin unguwanninsu. Yanzu kuma bari mu dubi abin da sauran jaridai suka ce da Vanguard. Bayan fasa gidan sarkar da miyagu sun kai a kwabinya, babban 'yan sanda ya mai da hankali akan tsarin biyan 'yan langas. Sai kuma wannan labarin. Mallakan filayi na yi wa shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya zagon ƙasa. The Inquisitor. Babban labarin ta shine a Kompreko ya karyata ministar ma'aikatar aikin gona a kan kirkiro ayyukan yi dubu da arba'in da biyar. Wani labarin na Inquisitor shine ana yi wa wani mukaddashin minista zargin sanya wa mataimakin shugaban ƙasa guba da Herald. Gwamnati za ta rage girman mai hurɗa da sha'anin tsaron ƙasa yayin da faɗa da neman iko ya kankama tsakanin manyan 'yan leƙen asiri da 'yan siyasa. Today, marasa rinjaye a majalisar dokoki sun ƙaurace wa muhawara akan biyan kuɗi da samun zama kusa da shugaban ƙasa daily guard motocin shugaban ƙasa sun iso za a bai wa 'yan sanda guda ɗari sai kuma wannan labarin ministan ƙasa ya ayyana yin yaƙi da 'yan fashi da makamai da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida ridwan muktar abbas yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gani. ya da wanda mana kira da hukumar lafiya ta jihar Bauchi cewar ga hanna muka na yanayin zafi da Allah su taimaka su wa al'ummar jihar Bauchi allura daga kafin sankarau domin zafin kullum ƙara iguwa ne daga wannan sashen da mun fara gida. Kuma yi wannan jinya ta sankarau aka ce an fara ta to yaduwa take. kuma an ce hausa da cewa rigakafi ya fi magani da fatan kafin a ce wannan jinya ta fara a wannan jiha tamu sun mana rigakafi kuma sun wayar da kan jama'a kan abin da za a yi wajen rashin cunkoson haduwa wajen kwanciya da kuma buɗe wunduna da buɗe dakunan da dai sun san bayani da za su na al'umma da domin wayar da kan jama'a dangane da kauce wannan cuta ta sankarau da fatan hukumar lafiya jihar bauchi ta ji wannan kuka na wala taimaka da al'umma jihar bauchi allurar rigakafin sankarau assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin wasiƙu da tsofaffin shugabannin najeriya suke rubuta wa janar muhammadu buhari maimakon su sami shi gaba da gaba su gaya masa kuskure ko akasin haka to wannan wasiƙu da buhari ake rubutawa ake aika masa to mu a goma 'yan najeriya tamkar ka zuba wa gona ta ce domin irin soyi da muke wa janar muhammadu buhari ba zai sa mu ja da baya ba assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya tura sojoji domin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiyar najeriya ya yi daidai wadda suke an yi shi a makare kuma ina kira ga jami'an tsaron najeriya a yi adalci yayin gudanar da aiki a yi binciken kwakwaf a binciki wuraren bauta coci-coci da masallatai watakila ana amfani da waɗannan wuraren wajen ɓoye makamai a binciki gidajen manya musamman jami'an tsaron da suka yi ritaya daga kurtun soja har general daga kurtun ɗan sanda har inspector general na 'yan sanda domin muna ganin cewa ana amfani da mukami wajen tanadar muggan makamai ga dangi da kuma kabila. To madalla yanzu ko ga labarai a takaice. To a takaice wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Sudan ta kudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasar na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su ba ta babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar. To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku sai anjima.